This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shirye namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani Saroniya Fara'a FM Nomad da kuma Dalol FM. kuna ma iya kama shirye-shiryen namu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a hausa.com ko sashen hausa.com Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan kuna lafiya Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC. Ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan yammacin ranar Laraba 30 ga watan Satumba. To kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanun labaran. Shugaban suna ganin kaman an saba ma alkawali. Shi na faɗa musu cewa a'a. Ai yau din Shugaban juyin mulkin kasar Burkina Faso ya ce yana shakku za a samu tuwa da yawa bayan sojojin da suka kai hari a sansanin sojojin nan da suka yi yunkurin juyin mulki suka ƙi yadda su ajiye makamansu. Mahukuntan ƙasar Amurka sun ce Rasha ta fara kai hari ta sama a ƙasar Siriya. mutumin nan da ake tuhuma da kokarin lalata ginin nan mai cike da tarihi na kasar mali ya yi bayanan farko a gaban kotun kasa da kasa to kanun labaran kenan ko shin fadar shugaban najeriya ta miƙa ma majalisar tarayya sunayen ministoci to suna ganin kamar an saba ma alkawali to shi na faɗa musu cewa a'a ai yau din tana karewa sha biyu na dare ne kafin a ce wani da ya tafi kuma mu a senate kofan senate tana buɗe sannan kuma ya makara domin yi minista ba a yi rana ɗaya sai an bayyana sunayensu a kai kuma majalisa a yi wani bincike-bincike a dawo to yaya kuma gwamnatin buhari ta gano ana matukar sace man najeriya To za ku ji wannan bayani sannan kuma za ku ji cewa an karrama tsohon shugaban hukumar zaben Najeriya mai zaman kanta Profesa atahiru Jega. Kuma kamar kowace ranar Laraba, Ladan Ibrahim Ayawa na tafa da shirin himma ba ta garago. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana, amma duk waɗannan sai fa kun sha labaran duniya. mawasare Assalamu alaikum. Shugaban juyin mulkin kasar Burkina Faso ya ce yana shakku za a samu mutuwa da yawa bayan da sojojin da suka kai hari ga sansanin sojan nan da suka yi yunkurin juyin mulki kuma suka iya su ajiye makamansu. Janar Gilbert Diendere yana magana ne da kamfanin dillancin labaran Faransa a wani wuri da yake ɓoye. ya ce akwai iyali da ɗakin shan magani a sansanin da sojojin da aka kai wa hari suke a wagudugu da dai yana magana ne a gidan rediyo ya yi magana kuma a gidan rediyo na cikin gida inda ya roƙi sauran sojojin da suka yi yunkurin juyin mulki da su miƙa makamansu sojojin gwamnati suka ce akalla sojoji 300 daga cikin 1,300 suka kasance cikin yunkurin juyin mulkin kuma sun miƙa makamansu yanzu haka da farko rahotanni sun bayyana cewa sojojin sun shiga sansanin ba tare da samun wata turjiya ba amma kuma daga bisani sai aka samu musayar buɗewa juna wuta wanda ba a san kowane ne ya fara kai wa juna hari ba sojojin da suka yi yunkurin jin mulkin da farko sun amince cewa za su ajiye makamansu amma fa da sharaɗin cewa za a kyale su su da iyalansu ba tare da wata tsangwama ba mahukuntan ƙasar amurka sun ce rasha ta fara kai hari ta sama a ƙasar siriya awa ɗaya bayan da majalisar dokokin ƙasar ta rasha ta amince da roƙon da shugaba vladimir putin ya yi na girke sojoji magoya bayan shugaba bashar assad a ƙasar ta siriya shugabannin da suka yi magana game da wannan batu kuma da ba su son a amince sunayensu suka ce sojojin rasha sun sanar da amurka cewa suna shirin kai hari a wani wuri kusa da birnin homs wannan dai na faruwa ne kwanaki biyu bayan da shugaban vladimir putin da takwaran aikinsa na amurka barack obama suka cimma matsaya a birnin new york cewa za su yi aiki kafada da kafada akan duk wani batu da ya shafi kasar ta siriya sai dai kuma mai magana da yawun gwamnatin kasar na rasha ya faɗa a gidan talabijin ɗin kasar cewa amincewar da majalisar dokokin kasar ta yi wata dama ce ko kuma umarni cewa sojojin sama na rasha su yi yaƙi a siriya dama dai rasha tana ƙara inganta harkokin sojanta a ƙasar ta siriya musamman ma da ƙarin sojojin da take jibgewa a arewa masu gabashin ƙasar ta siriya cikin 'yan makonnin nan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc mutumin nan da ake tuhuma da kokarin lalata ginin nan mai cike da tarihi na kasar mali ya yi bayanan farko a gaban kotun kasa da kasa a birnin hague a ɗan takaitaccen sauraron karar da aka fara ba shakka ahmad alfaki ya amsa cewa sunayen da aka faɗa a gaban kotu lallai sunayensa ne haka ne sai dai kuma daga nan ya ce uffan tunda aka fara wannan batu aka kare mai magana mai gabatar da kara na kotun ta ce almadi ya ba da umarni ko kuma shi da kansa ma ya taka rawar gani wajen rusa kaburbura da kuma masallaci a birnin timbuktu da ke kasar mali daga watan yuni zuwa watan juli na shekarar 2012 'yan tawayen nan na islama sun karbe mulki a yawancin arewacin kasar ta mali da farkon wannan shekaran mai gabatar da karar ce almadi kuma yana daya daga cikin 'yan kungiyar asaruddin waɗanda yana san gaba na fitattun mutane da suka tara karawan gani na ganin sun kwace iko a birnin timbuktu an kashe wata mata da aka tuhuma da aikata laifin kisan mijinta a shekarar 1977 a jihar georgia da ke kudu maso gabashin amurka duk kuwa da kokarin da aka yi wajen kaucewa wannan kisan da kuma roƙon da paparoma francis ya yi na kada a hallaka matar mrs kelly gisindana ta mutu da safiyar yau laraba ta hanyar yi mata allurar dafi a gidan kasan da ke wajen atlanta babban birnin eh, wato jihar ita dai mrs gisanta yar shekaru 47 da haihuwa ita ce wato ta kasance mace ta farko da aka yanke wa hukuncin kisa a jihar da farko an shirya kashe mrs gisinka da daren jiya talata amma aka jinkirta shirin don lauyoyinta sun buƙaci kotun jihar da ta tarayya su ɗage kisan amma abin ya ci tura ciki har da neman ɗage kisan har sau uku da suka yi a kotun kolin amurka archbishop carlo maria vigano shine wakilin diplomasiyyar roma francis ya tura wa hukumar yin afuwa wasiƙa a madadin roma inda ya nemi hukumar ta sassauta hukuncin kisan zuwa wanda zai nuna adalci da jinƙai ita wannan hukumar dai ita ce kaɗai ke da ikon yin afuwa a jihar ta georgia labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc to madalla bari mu fara yada zango a majalisar tarayyar najeriya inda saɓanin wasu rahotannin da aka yada a wasu kafafen labarai 'yan majalisar ah, ta wato tarayyar najeriya ke cewa fadar shugaban najeriya ba ta aiko da sunayen ministoci ba har yanzu da ma zuwa lokacin da aka tashi a zama majalisar na yau daga abuja ga madina dauda da ci gaban labarin yau majalisar dattawa ta fara zamanta da raha ne sabanin irin hatsaniyar da ya faru jiya Thank you, Mr. President. a nan shugaban marasa rinjaye ne kuma tsohon gwamnan jihar akwa ibom goswill ababio ke jan hankalin majalisar ga cewa yau watan satumba ta kare kuma ba a kawo sunayen ministoci ba kamar yadda shugaba muhammadu buhari ya wa al'umman kasa alkawali shi kuma mataimakin shugaban masu rinjaye bala ibinin na allah sai amsa masa da cewa ai watan satumba ba ta kare ba har sai an kai sha biyu na dare agogon najeriya na tambaye shi ko menene wannan yake nufi sai ya ce kun san su 'yan eh, opposition suka tada wannan maganar cewa janar muhammadu buhari ya alkawalin zai kawo a list na ministoci a yau gashi har yanzu ba a gani ba to suna ganin kaman an saba ma alkawali to shi na faɗa musu cewa a'a ai yau din tana karewa sha biyu na dare ne kafin a ce wani da ya tafi kuma mu a senate kofan senate tana buɗe daga safe har zuwa karfe shida na marece kuma ana iya an san communication after that ma inda shi president za a ba to dalilin da sa kenan to yaya marasa jaye ke kallon wannan batu ne tambayar kenan da na yi wa sanata ben bruce yan jam'iyyar pdp ga abin da yake cewa a harshen turanci i understand he's on his way from new york here so he could submit it today today is not over Ben Bruce ya ce, Muna da labarin cewa shugaban kasa yana hanyar sa ta dawowa ne daga New York ta kasar Amurka. Mai yiwuwa shi yasa ba mu samu sunayen ba, kuma ai har yanzu muna ranar ƙarshe ne a watan Satumba. Yana iya kawowa an jima, kuma in kin lura, ko da ya kawo ba za mu iya aiki a kai yau ba, sai makon gobe akan haka na tambayi sanata muhammad shaba lafiya gi ko takardar sunayen ministocin za ta karbu cikin kwanciyar hankali da annashuwa irin na yau sai ya ce ba ni da shakka akan wani abu zai faru wanda yake zama mara daɗi ina kawo wasika wasika na president ne president ne na kasar nan kuma najeriya sun ba buhari mandate dole waɗanda za su taimake shi su gudanar da abubuwa game da gwamnati dole mu taimaka mashi saboda kan an kawo sunayen ne na tabbatar maka da cewa a gaske ba za samu wani matsala ba za a karanta su kuma za a biyan da doka ya ce a bi kuma tabbatar da ya samu a samun mashi ministoci masu kyau. daya cikin muhimman abubuwa da majalisar ta yi a yau sun hada da nada mukamin mai tsawatarwa wanda sanata a dayaye daga shiyar kudu maso yamma ya samu mukamin. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Inda motar ya ban koma wada da dangina. To da Madina, bari mu dawo nan Amurka inda aka kammala muhimman harkoki a babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya. To amma kafin shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya wanda ke cikin shugabannin ƙasashen duniya da suka hallara ya fara harmar komawa gida Najeriya, abokiyar aikinmu Jamila Fage ta tattauna da shi inda ta fara da tambayar abin da yake nufi a jawabinsa ga Majalisar Ɗinkin Duniya cewa wasu ƙasashen waje na taka rawa wajen almundahanar da ake yi a najeriya sai ya ce wani abin da ce game da haka ne shine a sanin ku ne cewa jiragen ruwan da suke zuwa su ɗauki mai su kai shi inda za a saida yawanci duk na ƙasashen waje ne kuma akwai doka ta jiragen ruwa yadda kayan da suka ɗauka a inda suka ɗauke su za a rubuta da kuma inda za su kai su to sai ya zama cikin eh, bincike da muka fara yi na satan man najeriya da ake akwai jiragen ruwan da suke ɗaukan mai amma ba za su tafi ba inda suka ce za su sai a cikin teku a canza a zuba ma a cikin wani jirgin ya tafi kuma aka je aka saida sai a buɗe banki a waccan ƙasa da suka kai wadda ba can ba ne inda uh, suka ci za su kai da asali daga najeriya a sa kudin a cikin bankin waɗansu maimakon a bankin najeriya shi ya sa ne wannan magana sai yanzu kuma 'yan matan chibok din nan da akwai kamar guda goma da suke karatu a nan amurka mm-hmm. to da akwai mutane suke amfani da su game da yadda za su samu su cimma burin kansu hakkin wane ne ƙasar amurka ce ko ƙasar najeriya kare haƙƙinsu to ni ban san wanda ya kawo su ba amma tun da 'yan najeriya ne kuma watakila sun yi amfani da takardun tafiyar najeriya wato fasfo nasu har yanzu 'yan najeriya ne abinda wannan gwamnati take yi shine ta yi kokari sauran 'yan matan nan a san a ina suke wani hali suke ciki saboda wannan yana sawa yadda sojoji suke nema su yi da su 'yan boko haram muna damuwa kwarai da gaske kada su kai su inda idan aka fada ma 'yan boko haram su cutar da su shi yasa ake magana da shugabannin boko haram waɗanda aka sani cewa idan za su ba mu 'yan matan nan gaba ɗaya kamar da suka ɗauke su kuma cikin lafiyarsu to mu za mu yafi musu laifin da suka ma najeriya duk su da sun kashe mana mutane kamar yadda ka sani cewa kashi 60 bisa ɗari na mutanen najeriya matasa ne ta yaya gwamnatin ka za ku iya yakar matsalar shaye-shaye to wannan ai shi yasa akwai 'yan sanda duka wanda suke cin kayan 'yan sanda akwai kuma inda ake da mutane da yawa wanda an yi ƙwararru ne ana kira shi nlde a turance wanda wato wannan wuri ne wanda an sa ƙwararru waɗanda suna lura da masu sai da magunguna waɗanda magunguna na marasa tasiri ne ko masu cutarwa kuma muna magana da makwabtan da su manyan da ƙasashen da ake kawo waɗannan abubuwa wannan abu yana da wahala kwarai da gaske amma ya kamata iyaye su taimaka ma gwamnati waɗanda suke sai da ƙwayoyin da waɗanda suke sai da abun da ke samaye a san yadda za a yi da su shugaban najeriya muhammadu buhari a hirarsa da jamila fage to wata babbar cibiya ta bunƙasa dimokuraɗiyya a nan amurka ta karrama tsohon shugaban hukumar zaben najeriya inec a takaice farfesa a tahiru jega don haka aliyu mustapha sokoto ya zanta da shi inda ya fara da tambayarsa yadda ya ga wannan karramawar sai ya ce ah, Malam Aliyu ba abin da zan ce illa in ce alhamdulillahi ah, sai godiya ga Allah ah, da Allah ya sa muka yi aikin zaben nan shekara biyar muka gama lafiya kuma ko ina ana ta yabon abin da muka yi wannan karramawa gaskiya abin alfahari ce kwarai saboda wannan wata kungiya ce ta duniya wadda take sananna fitacciya wadda take ta aiki wurin kokarin inganta al'amura na zaɓe a duniya hmm. da kuma ba da ƙarfin gwiwa na gina demokuraɗiyya hmm. to a kowace shekara yanzu shekara shida kenan sukan ba mutum uku a lambar karramawa. Hmm. biyu sukan ɗauko daga cikin majalisar amerika ɗaya sanata ɗaya daga majalisar wakilai sannan kuma daga cikin kasashen duniya su zaɓo wani mutum ɗaya wanda su kan haɗa su bada. a bana sun yi babban ɗauka zan ce daga majalisun dokokin amurka domin na farko sun ɗauka tsohuwar kakakin majalisa nancy pelosi da kuma ed royce wanda sananne ne a cikin majalisar dattawa shi ma suka haɗa tare da kai ya kake ji da suka haɗa ka da irin wannan mutane gaskiya na ji daɗin wannan haɗawar saboda ba shakka kamar an girmama ni sosai mm. da aka haɗa ni da waɗannan mutane da yake a nan amurka fitattu ne sanannu ne kuma waɗanda ana yaba musu ga irin ƙwazon aikinsu da kuma irin hidimar da suke ta ƙoƙarin hana zalunci a duka e, ƙasashen duniya da kuma haɓaka al'amura na mulki na demokuraɗiyya da zaɓe tsabtatacce. Eh, Profesa Ataru idan muka ce za mu zauna nan mai bitar zaɓen da kai na shekarar 2015 sai dai dare ya mana nan har watakila gari ya waye mana. A takaice a wurin baka karama na an taɓo wasu daga cikin fannoni da yawa amma an ce mai ɗaki shi ya sayan da ɗaki yake ruwa. Ba abubuwa kamar guda uku ko fiye da haka in kana so da kake ji sun taimaka aka samu nasarar shi wannan zaɓen da kuma ƙalubalen da aka fuskanta. Eh, ina ganin abubuwan da suka taimaka muka samu nasara wannan zaɓe gaskiya suna da yawa saboda abin da muka yi bayan an gama zaɓen eh, alif dubu biyu da goma sha ɗaya eh, sai muka tsaya muka yi bincike muka fahimci me aka yi daidai me aka yi na kuskure kuma me ya kamata a inganta muka dukufa shekara kusan biyar muna ta ƙoƙarin gyara akan wannan amma zan iya fitar da abubuwa kamar uku haka da nike ganin lalle lalle sun taimaka kwarai da gaske eh, na farko dai ina ganin mun yi sa'a ya kasance a najeriya mutane ana son a kawo gyara ga sha'ani na zaɓe abu na biyu kuma wanda yake muhimmi ne gaskiya shine na'ura ta zamani da muka sa ga aikin zaɓe kaga amfani da wannan card reader eh, ita wannan na'ura mai karanta kati hmm. eh, ta zaɓe da ita kanta katin zaɓen da yake mun yi ta da na'ura wadda ta kunshi hoto da yatsun hmm. eh, mai zaɓe to gaskiya wannan ya taimaka kwarai da gaske hmm. saboda ya taimaka mana wurin rage irin yawan magudi da muka san ana yi ga al'amura na, na siyasa. Kai amfani da ƙarfin mulki kamanta ba shi ɗore maka. Wannan haka yake yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Himma ba ta ga rago. Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Idan dai masu saurari na biye da mu a cikin satin da ta gabata muna hira ne da wani dan jihar Kwarin Najeriya, Mr. Adewale Adewoyi. Ko Mr. Adewale na cikin bamu amsan tambayan da muka yi masa ne na cewa idan a ce gida yake ba zai aikin da yake yi nan ba a Amurka ga kuma bayanin da yake muna. I was going to a greener pasture and so you see don't get me wrong america is good but you see there is a level you get to back home that you don't need to come here for what i did i could have stayed back when i saw my colleagues now in nigeria oh my god they're like at least five times better than i am at least some are a lot more better you know the only thing i see here is now I can live a comfortable life. I'm more disciplined. I won't lie. Now I'm more disciplined. I can, you know, you know, um, cut my coat according to my size. In Nigeria, I was extravagant. I wasn't this disciplined. I I appreciate the fact that I love my wife. Now, maybe in Nigeria, I probably won't know how to value her like that. I learned a lot from this culture here. Kanina, ni safe da aikin da nake yi a gida Najeriya. ni ban sani ba lokacin da na samu zuwa nan amurka na ɗauka komi yakan fara ne a nan amurka ya kuma ƙare a nan ashe wata sabuwar rayuwa ce zan zo in tarar amma fakar mani mummunar fahimta amurka na da kyau domin ku, akwai abubuwa da dama da za ka iya samu a nan can gida ku, kana ji kana gani abin da bai taka kara ya karya ba ya fi ƙarfinka sai dai kuma akwai wani mataki na rayuwa idan ka kai shi a gida to ba buƙatar ka zo nan ka zauna domin gaskiya duk lokacin da na je gida najeriya na kan tarar da tsararraki na da muka faro tare sun wuce ni ninkin ba ninkin kawai sai dai kawai abin da na karu da shi a nan shine rayuwar nan amurka ta cusa mini halin da'a saɓanin abin da na zo da shi daga gida najeriya ba na almubazzaranci kamar yadda nake yi a najeriya ina da da'a ina son matata na san martabarta ba na caca ba na shan giya ko ƙwaya ba na zuwa gidan rawa ko wurin lalaci kullum fata na shine yadda zan kyautata wa iyalina wanda na tabbata da ina najeriya waɗannan abubuwa fa sai a hankali yanzu kana aiki a kamfanin da kake hawa sama itacen falwaya din ne ko ka sake wani aiki um, I'm back into television. I work in a TV company for my full job. Then on the side, I install a cable box for TV Africa. that's what I do in this. America, you can do as many jobs as you want, in as much as you can do it, and you don't allow one to affect the other. So I have a full job and I have a part-time job that's a business on the side. I work in a TV station as you know a general manager full time. Then I do my own business on the side with TV Freak, where I still install boxes but indoor now. Unlike when I came that we used to we have to climb ladder. This one now is indoor. You just use internet. A'a ba, tuntunin na koma ga aikina na gidan talabijin. Ni cikakken ma'aikacin gidan talabijin ne, kuma ina wani aikin daban. Amma ni babban manaja ne na wani gidan talabijin da ke nan Maryland. Sai kuma aikin da nake yi na bayan fili, wanda ina aiki da kamfanin da ake ce da shi TV Africa. Abin da nake yi a nan kuma shine makalawa mutane akwatin wannan kamfanin idan sun saya, saɓanin irin wanda nake yi a da na hawa sama. kuma ayyukana ba sa karo da juna ina cikakken aiki kana ina wani ta bayan gida kuma wannan fa ba lai. to mr dawal kaddara wani dan wanka ya ce yana son ya zo nan amurka neman abin zaman gari wani shawara za ka ba shi. i will not advise anybody to come here now because one uh, so many people in america are here who are citizens they don't even have any job to do so you that you are coming from another man's land With, most of them, they even come without papers because they stopped the lottery now. So when you come here, you become like a nuisance. You don't have a job, you don't have papers. You'll be forced to do what you are not supposed to do, and it could be illegal because when you even overstay your visa here, it's illegal in the first place. So I tell people back home, it's not cheap to come to America from, especially Nigeria. You need a lot of money to buy your tickets. You need money to pursue visas and do all these things. where you get that money from? Why don't you keep doing that thing and sustain a good living back home? Ba zan ba kowa shawarar cewa ya zo nan ba a halin yanzu, domin akwai da yawan 'yan kasar ma waɗanda ba su da ayyukan yi. Kai da ka zo daga wata uwa duniya ne za ka samu aiki da zuwan ka Wasu ma ba su da cikakkun takardun zuwa. Idan ka zo sai ka zame kanka da ma al'ummar wata matsala, sai dai irin aikin da ba za ka iya yi ba a gida. Idan irin waɗannan ne su kan ba su da wahalar samu amma ina amfanin haka ni shawarar da na nakan baiwa mutane ita ce kuɗin da za ka kashe ka zo nan idan ka saka su wata hanya a gida sai ka ga cewa kana rayuwa mai kyau to musta adewale tsaya a nan a tarbe mu a shiri na gaba kuma na ƙarshe a cikin wannan hirar da muke da musta adewale dewi dan asalin jihar kwara a najeriya to masu saurare a madadin waɗanda aka ji su musamman abokin aiki na ibrahim ka almasi garba da bakon namu a dewale a da injiniyan da ya sa mana shirin a faifai wato kalb getacho naku ladan ibrahim aiwa ke cewa sai an ji manku. Riga da busa shi ta ke riga yin ji Riga da busa shi ta ke riga yin ji fulani. Riga babu busa shi To a gaida ladan da bakonsa yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana. sakon farko ya fito ne daga alhaji garba gwandu aleru wanda ya ce haba al'ummomin musulmi da kiristocin jamhuriyar afirka ta tsakiya ku tuna zaman lafiya dai ya fi zaman dan sarki sai kuma sakon hadiza matar mai kayan miya oje kwatas gombe wanda ta ce to yan majalisun dattawan najeriya ku sani fa duk wanda ya da kyau to zai ga da kyau domin mu yan najeriya ba za mu sake zaben tumun dare ba a zabe mai zuwa yunkurin kungiyar manoman kasar Nijar na kafa kamfanin sarrafa albasa ya yi daidai Allah ya sa hakan ya zama sanadiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasar Nijar da ma nahiyar Afirka baki ɗaya. Sako daga Shamsu Habibu Azari. Assalamu alaikum murya Amurka. Naɗin da shugaba Buhari na Najeriya zai yi wa kansa a matsayin ministan albarkatun man fetur. Gaskiya hakan ya dace ganin yadda sashen ke buƙatar kulawa. Sako daga Mansur Almugumel. Sai kuma sakon Ahmed Manaja Bauchi wanda ya ce murya Amurka ku tambaya mana hukumomin efcc da icpc a najeriya wai sai yaushe za su iso jihar bauchi domin su bincika mana mutanen da suka yi warwasu da kudaden kananan hukumomi da kuma na malamai haba 'yan majalisar dattawan mu na najeriya ku kai zuciya nesa don ciyar da kasar mu gaba ce ku ce ba naku bane sako daga sani muhammad cin da unguwar karfin madaki a baucin tarayyar najeriya shi kuma usman shitu mahuta ɗalibi a jami'ar usman dan fodiyo da ke sakwata cewa ya muddin kasashen turai ba za su tashi tsaye wajen kawo ƙarshen rikice-rikicen da ke faruwa kasashen siriya da yemen da kuma libya ba to wallahi matsalar kwararar 'yan gudun hijira yanzu aka fara yara kayan ka dai bai taba zama sauke mu raba ba da ƙarshe sai sakon ba da masu ali rijal lemo kano wanda ya ce assalamu alaikum biyu hausa ina kira ga 'yan naja delta da su nemi sana'a domin arzikin kasa na duk 'yan najeriya ne baki ɗaya don haka man fetur ba mallakar su kaɗai ba ce To a gaishe ka yanzu kuma ga ladan ya dawo da labaran duniya amma a takaice. A kawon kotun nan da ta isa hannu domin baiwa masu auren jinsi guda takardar shaidan aure a jihar Kentucky ta ce ta samu damar ganawa da Fafaroma Francis sa'ilin da ya kawo ziyara nan Washington a cikin satin da ta shige. A cikin hirar ta yi da kafan yada labarai na ABC yau a Laraba a kawo Kim Davis ta ce sun samu damar ganawa da fafaroma francis ita da mijinta a ofishin jakadanci na vatican a ranar alhamis kuma har fafuroma ya yi musu addu'o'i kana ya ba su kyautar tasbaha irin na mabiya ɗariƙar katolika kuma ya gode mata da wannan mataki ya ta ɗauka kana ya ce yi ƙasa a gwiwa an ɗaure davis dai har na tsawon kwanaki shida sakamakon wannan mataki ta ɗauka na ƙin sa hannu a baiwa masu auren jinsi guda takardar shaidan aure To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe wanda Halima Jimrau da Jamila Fagge da tawagarsu za su gabatar. Kafin mu yi sallama da ku, muna ta iyalan marigayi ladi inuwa da injiniya rabu kasim saboda auren 'ya'yansu adamu ladi matazu da ladidi rabu kasim wanda za a yi ranar asabar dinnan a majami'ar ikwa hausa lamba 1 airport road kano da karfe 11 na safe allah ya ba da zaman lafiya da albarkar aure amin yanzu a madadin ladan ibrahim ayawa da ya tani gabatarwa da julie lathes gresham wacce ta hada mana sauti da shi kuma injiniyanmu na wannan lokacin ni naku ibrahim kalmasi garba daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri ku huta lafiya sai anjima.